cikin jam'iyya wanda sun sabawa tsarin mulki na najeriya wannan asusu duk sanda aka bari har izamanto an fara samun ana almundana cikin shi to shikenan kuma dan najeriya kashin shi ya bushe gyaran kundin tsarin mulkin kasan nan ana maka bayanin kusan ah, ya kai kusan biliyan biyu to idan kuma haka ne a wannan lokacin nawa zai ci kenan To waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri, amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa. Gwamnonin jihohi 36 sun kai ƙarar gwamnatin tarayya a gaban kotun koli inda suke kalubalantar ta akan dokar baiwa bangaren shari'a damar cin gashin kansa inda suke kalubalantar dokar da ta baiwa bangarorin shari'a na jihohin yancin cin gashin kansu. Gwamnonin za su fafata da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne a gaban koliya, game da yadda za a rika tafiyar da harkokin kotu a jihohin. Dukkanin gwamnonin sun shigar da ƙarar ne ta hannun kwamishinin shari'ar su. Jihohin na son kotun koli ta yi watsi da dokar nan mai lamba sifili sifili ɗaya sifili da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar ne da nufin cewa ta ci karo da kundin tsarin mulkin ƙasar nan manyan lauyoyi tara ne za su tsayawa gononin a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Austin Alage. Gwamnatin tarayya ta bayyana ranar Alhamis ɗaya ga watan Oktoba a matsayin ranar hutu domin muna cikan Najeriya shekaru sittin da samun 'yancin kai. Ministan harkokin cikin gida Rabi Arugoshola shi ne sanar da hutun a madadin gwamnatin tarayya. Adilawa ministan ya taya ɗaukacin al'umman ƙasar nan murna na zagayowar ranar ranar samun yancin inda ya ce cika shekaru 60 da samun yanci abu ne mai matukar muhimmanci to sai dai ya ce bulla annobar coronavirus ta sa dole an takaita a shagulgula kwamitin riko na jami'ar apc karkashin jagorancin gwamnan jihar yobe mai malabu ne ya nada wani kwamiti da aka dora wa alhakin ta rikicin da ke faruwa a jihar ekiti sakataren riko na jam'iyyar mr afan odohe ne ya kaddamar da kwamitin karkashin jagorancin gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed el rufai idan za a yi tunawa dai a makon da ya gabata ne ya jam'iyyar na jihar ekiti ya bada sanarwar dakatar da gwamnan jihar Kayode Fahimi da wasu gaggan jam'iyya a jihar kafin daga bisani aka janye dakatarwar inda shi ma kansa gwamnan ya tsaya kai da fata cewa ba wanda ya isa kore shi daga jam'iyyar. Hukumar Zabe mai zaman kanta ta ƙasa ta gayyaci kamfanin da ke kera na'ura mai kwakwalwa da za su iya kera na'urar da za a amfani da ita a zaben shekara ta 2023. Shugaban hukumar Zabe Farfesa Muhammad Yakubu ya bayyana cewa hukumar ta gayyaci kamfanonin kera na'urori daga sassa daban-daban na duniya don gwada yadda za a yi aiki da fasahar a Najeriya. Najeriya da ake son a samu na'ura mai inganci da za a gudanar da zaben da ita. Farfesa Yakubu ya ce hukumar ta gayyaci kamfanoni guda arba'in da za su gwada fasahar su domin tantance na'urar da za a yi amfani da ita domin inganta zaɓe a ƙasar nan. Hukumar zaben ta ce ta bullo da tsarin yanar gizo inda yanzu haka mutane za su iya ganin sakamakon zaɓe daga ranar da aka kada ƙuri'a. Sai dai kawo yanzu ba tabbatar da dokar da za ta ba hukumar zaɓe damar aiwatar da wannan tsarin ba. <laughs> To masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin da rediyo na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. a yanzu haka batun da ya mai kafafen yada labarai na zamani da kuma sauran jaridu da majallu na najeriya shine batun yawa kundin tsarin mulkin najeriya kuskurima lamarin da aka fara yin sa a shekara ta 1999 a wancan lokaci kudaden da aka kashe sun zarce naira biliyan daya a yanzu haka dai majalisar dokokin najeriya na bukatar ganin an yi wa wasu sashi na kundin tsarin mulkin najeriya kwaskwarima lamarin da tuni ƙungiyar dattawan arewa ta sa kafa ta yi fatali da wannan al'amari ƙungiyar dattawan dai ta ce babu amfani a batun gyaran kundin tsarin mulkin najeriya ta tabbatar da cewa a yanzu abin da yake da amfani shine bunƙasa tattalin arzikin najeriya da kuma samar da tsaro wanda tuntuni ya gagari al'ummar arewa maso gabashin najeriya dr hakim ba babu ahmad yana ɗaya daga cikin jigajigai na wannan kungiya ya kuma tabbatar da hakan ne a yayin da suka gudanar da wani taro na manema labarai anan babban birnin tarayya abuja an shan shi kuma ba wani abin kirki da ta fito kowace majalisa ta zo sai ta kashe don kuɗi ce ma yan najeriya kowa ya kawo shawara ina ne akwai matsala ya za a yi gyara a ƙarshe sai ka gaba komai ba mu sai muka yi nazari da wannan abu muka gudu duba kuma hai halin da muke ciki musamman a arewa sauran yan najeriya muka ga wannan dai abin da aka niyan yi ba na ɗaya ba zai amfani ba na biyu banna ne kawai na uku kuma yaudara ne shi yasa muka zauna muka shirya wannan jawabi muka ce to mu a ganin mu idan da ana ta yin wannan yan najeriya na gani kamar da gaske ne akwai wani abin kirki da zai fito to yanzu kan bari mu faɗa ba a abin alheri zai fito daga cikin wanda sai ma banna da za a yi da kuma yaudarar mutane da za a yi a nuna kamar za a yi gyara amma a kare babu a ba da sauri ba ne mu ka kungiyar da ta arewa ba ma yin wani abu ba ma yi sai mun yi tunani na ɗaya dai ga dai ba su kamar yadda na ga maka wannan yunkuri da suka yi ba samu ba ne an san shi wancan majalisar ma an yi wancan ma kafin ta an yi yanzu in kace za ka tara shawarwari da aka kawo ma nigeria aka kawo ma shugabanni ko na majalisa ko na shugaban kasa wanda aka ce ga gyara su ce ku zo ina yin Najeriya mu ce ga mu to kowa ya kawo shawarwari inda za a gyara kaga ana ta dubi a kawo kila za su cika daki amma kundin Najeriya yana nan kashi 99 cikin dari yana nan yadda aka yi shi tun lokacin da Obasanjo ba wani abin da aka canza saboda haka kaga mu ma mu wannan yunkuri da suka yi ba sabo ba ne mu ma namu kukan ba sabo ba ne gani muka yi ya isa haka yanzu wannan abin da za a yi kuɗin da za su kashe musamman mu a arewa inda kalilan daga ciki aka ɗauka aka je katsina aka je zamfara aka je kinaji state aka nemi waɗanda suke zaune a idp inda ake tare yanzu da hijira san aka ce ga abincin da za ku ci ko a ɗan kokata a neman musu tsayi ai mu da ya fi mana wannan kuma ba kawai mun ce kar a yi bane ba mun ba da wasu hanyoyi da muka ganin inda gaske ne ana so a gyara kundin mulkin najeriya to kuma an bi wannan hanyar ya ci wannan abin da amma dai wannan banna ne kuma yaudara ne kuma muna da haƙƙi mu gaya duniya gaskiya wannan ba mun ce mun dai arewa ba ruwanmu da wannan kuma mun ba sauran kungiyoyin arewa shawara wannan abu ba mu bane in wasu za su yi su je su yi amma ɓata lokaci ne wannan mu mai da hankali akan abin da ke damu da rashin da talauci da shugabannin da ba san abin da jigo a kungiyar dattawan arewacin najeriya kenan da hakim babu ahmad a yayin da suka gudanar da wani taro domin nuna rashin gamsuwarsa akan yadda ake yekuwar ganin an yi gyare-gyare a kundin tsarin mulkin najeriya to banda dr hakim babu ahmad shi ma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum mai suna hassan saddauna ya ce yana tare da kungiyar dattawan arewa idan aka yi la'akari da cewa bai ga amfanin gyaran kundin tsarin mulkin najeriya ba kai hasali ma dai ya tabbatar da cewa wasu ne kawai suke yunkurin cin kuɗi saboda haka suke buƙatar ganin an yi wa kundin tsarin mulkin najeriya ma ya kuma tabbatar da cewa mai jiya ta yi balle yau kamar yadda ka sani ne shi wannan tsarin ah, gyaran kundin tsarin mulkin kasan nan abinda na dauka shine irin kamar abinda yara suke ce fada kirismas kenan eh. Eh, wato inda ake yin asaran kudin da ba riba eh. ah, duk abinda ka kashe ba don riba ake yinta ta ba ba kuma zai amfane ka ba da zaran wannan lokacin ya wuce shi shikenan ya zama tarihi ah, to kai kana ina ne aka yi na 1999 kuma nawa ya cinye a wancan lokacin ma kenan ana maka bayanin kusan ah, ya kai kusan biliyan biyu to idan kuma haka ne a wannan lokacin nawa zai ci kenan tunda a wannan lokacin da muke magana dala tana kusan ah, naira 90 ne da wani abu don bata kai 100 ba na tabbatar to sai yau dala tana wajen kusan ofishali ma ɗari uku da wani abu a bakar kasuwa ya kai ɗari hudu eh, eh, eh, da wani abu to sai kuma a kashe nawa kuma a wannan halin da ake ciki a najeriya wanda kowa yana hannu baka hannu kwarya eh. wayannan mutanen da kake jin suna wannan maganganun lokacin da ba su da dama ne suke maganganu idan dama ta same su za ka ji shiru barin baka misali a lokacin da obasanjo yake shugaban kasar najeriya mutumin da ya fi zama kai gwamnatin obasanjo kotu kotu ya fi yawan litigation eh. shine mataimakin shugaban kasa na yanzu eh, kwamishinan shari'a na jihar Legas. sun fi kowa rikici da gwamnatin eh, eh, eh, baya na obasanjo mm. to yau kuma suna ciki kana jinsu wanda suka kake jinsu a cikinsu suna tare da su ne mutane ne kawai sun kwanta sun yi hankali sun zura ido sun gane 'yan najeriya najeriya kamar kaso ne na 'yan wawa wawan ma irin ta kura da 'ya'yanta eh. idan ta je an dawo sai ta mai da kasan gida hudu ta dauki gida uku ka ce gana ta gana 'ya'yanta ga kuma na waye kai ta kawo guda ɗayan ta ce ko to ganar wanda za a raba wanda za a raba ma kuma ya ta ajiye a gaban ta kuma sai ta ce a buga wawa abinda suke yi kenan saboda haka a wancan lokacin muna 'yan shekara 20 ko 30 da wani abu yau muna kusan shekara 40 da wani abu ko muna neman 50 kuma sannan a zo ana gaya mana wannan labarin ya ilahi alamina da wanne za a ji a ƙasar nan fa ka san abin da ake gadara da ita ce eh, mai kudin man fetur to man fetur din nan yanzu ta zama da ita da aikin banza a kasuwar duniya daidai take dan riban bai wuce a aiki a dorawa kwado ya tsallake titi da su ba to idan kuma haka ne su ne kuma za a dan dauko kuma a sa in ma ba dan Allah ya sa su custom din nan suna dan motsawa ba da shauransu to ko da suke motsawa amma yanzu baka dubawa cewar gabaki ɗaya duniya tana cikin zazzabi na tattalin arziki kasashe nawa suka shiga harkan eh, eh, eh, talauci wato recession irin su kasashen kuwait har ma ana ba da labari idan ta tabbata watan gobe ba za su iya biyan albashi ba irin kasashen australia ingila sun shiga faransa wajen wata hudu kenan ake kai ake kai america ma ta shiga muni ma din ma dai dan muke domin ana harsashen watan goma sha ɗaya ne idan abubuwa ba su canza ba to sai ka siya da wannan kuma kana magana wani wai constitutional rabiru eh. wato tsarin kundin eh, gyara tsarin kundin mulkin Najeriya eh. don girman Allah a raba mu da shi mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kenan hassan saddauna a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da batun gyaran kundin tsarin mulkin najeriya to daga batun gyaran kundin tsarin mulkin najeriya sai kuma batun wata gobara da ta taso a cikin jam'iyyar nan ta prp inda jam'iyyar tuni ta sa kafa ta fatali da shugabanta na ƙasa wato falalu bello jam'iyyar ta tabbatar da hakan ne a yayin da ta gudanar da wani taron manema labarai a nan babban birnin tarayya abuja Farfesa Sule Bello yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan taro na manema labarai inda abokin aikinmu Uzaifu Ahmad ya tuntuɓe shi dangane da halin da wannan jam'iyya ke ciki. Wannan taro kamar da kuka gani mutanen manya-manyan jami'ai na PRP su suka kira shi kuma babban dalilinsa saboda an tattauna abubuwan da suke ganin sun damu PRP din a yanzu. domin a samu mafita to kusan an zauna an tattauna shi shugaban ita jam'iyyar ri babban dalili shine a tsaya a ga menene matsalolin da suke damun ita jam'iyyar a yanzu kuma ta yaya za a yi a warware su to kusan babban abin da yake damun jam'iyyar in ka duba wato kaga ai daga an fitar daga sakamakon wato tattaunawa da aka yi an fito da kwaminike. wanda shine sakamako wanda kuma shine ya kunshi me da me aka tattauna me yasa aka tattauna su sannan kuma me aka sa a gaba abu daya da aka yi kusan abu cewa ita jam'iyyar prp tana ta kokarin ba to ta kyautata kuma ta gyara tafiyarta domin ya zama tana da ruwa da tsaki a cikin harkar siyasa ta najeriya da yanzu sanin kowa ne sanin ka ne sanin mai kallon mu ne cewa waɗannan jam'iyyu guda biyu da ake da su da apc da pdp sun riga sun yi rawar gani kuma kowa ya gan tsirara jam'iyyu ne na mutane da ba su da wata manufa illa su yi amfani da gwamnati da iko su azurta kansu da 'ya'yansu da abokan tafiyarsu to ita wannan ita ce take da manufa ta ɗan adam ta gina ƙasa ta kuma kare mutum to ne ake so a jaddada wannan manufa ta. to duk da haka da take cikin wannan tafiya ta dan samu akasi domin ta a wajen jawo mutane ta jawo abin da ya so ya mata saltsi domin akwai mutane da aka ɗebo aka shigo da su domin a gina jam'iyya sai zama su manufarsu sai aka gaba ta gina jam'iyyar bace kokari suke su kasarata to shi ne mutane duk daga kasar kowa da yake da kishin prp ya taru ya ce to waɗannan da suke so su kasara wannan tafiya ba mu yarda da su ba a zo a kira taro a kira hukuma ta ƙasa da hukumominta a kira wanda suke da ruwa da tsaka a cikin wannan tafiya a zauna a yi lissafin irin abubuwa da suka yi na barna a cikin jam'iyya wanda sun saɓawa dokar iko ta jam'iyya wato constitution dinta, sun kuma ɓata wa tsarin mulki na najeriya sun kuma ɓata wa tsari na yadda za a gudanar da harkar dimokuraɗiyya a wannan ƙasa farfesa sule bello kenan a yayin da suke tattaunawa da abokin aikinmu uzaifa ahmad dangane da korar da aka yi wa shugaban jam'iyyar prp ta ƙasa to daga batun jam'iyya sai kuma wani batu na yaƙi da cin hanci da rashawa inda hukumar nan ta icpc mai yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma sauran laifuffuka makamanta haka ta tabbatar da cewa ta bankaɗo wata almundahana da yawan kuɗin ya zarce naira biliyan biyu inda aka ga waɗannan kuɗaɗe a wasu asusu masu zaman kansu waɗannan kuɗaɗe dai hukumar ta tabbatar da cewa an ware su ne an kuma ce an ciyar da yara ɗalibai 'yan makaranta a lokacin da aka sa dokar kulle a najeriya a yayin da ake yaƙi da wannan cuta ta covid-19 a yanzu haka dai hukumar ta icpc ta fara gudanar da wannan bincike malam baban gida babaji malami ne a jami'ar nan babban birnin tarayya abuja ya yi wa abokin aikin aikinmu sami nisani karin bayani dangane da wannan badakala. wato wannan asusu na bai daya da aka gwamnan gwamnati ta kama shi ka'in da na'in farkon zuwan shi mun yi farin ciki sosai dama wancan gwamnati ta baya ita ta fara wato gabatar da shi amma ba ta samu damar fara amfani da shi ba wannan gwamnati ta zo ta rungume shi wanda kuma muna gani cewa hanya ce guda wadda za ta daƙi da duk wani wasu hanyoyi da ake satar kuɗi a ƙasar nan da farko mun ga alfanun shi sosai amma dama can muna ɗan jin eh, wato zargin cewa ana bin ana amfani da shi ta hanyoyin da ba su dace ba sai wannan karo da ya fara fitowa sarari wannan kuɗi ba karamin kuɗi ba ne a ce har naira biliyan biyu eh, da sittin da bakwai ko da saba'in da shida wato abinda da za mu so a ce an yi a wannan karan shine domin wannan al'amari a ma tufka hanci shine ita icpc kada ta tsaya a kan bankaɗowa kawai ya zamanto ta tsaya ka'in da na'in an duba wannan asusu da aka ce ya shiga na suwaye wacce ma'aikata ce ko nan wasu mutane ne garin ya shiga da wacce manufa kuma shiga kuma menene ya kamata a yi don dakila wannan tunda dai mun fahimci cewa akwai rashin gaskiya a ciki wannan na gani shine abin da yake gaban mu a wannan lokaci dangane da wannan kuɗi da suka wato abin da yake faruwa a kudurori na gwamnati a kasar nan shine kudurorin zaka ga cewa an ka duba su a sarari wato kudurori ne wanda suke da alfanu a ƙasa amma saboda wato sha'ani na wannan ƙasa yadda abubuwa suke jagwalgwalewa in ma ko rashin sa ido ko kuma rashin kwarewa ah, wajen yin aikin ko kuma masu rashin marasa kishin kasa da suka yi yawa a kasa sai ka ga an bata wannan kyakkyawan ƙudurin an mai da shi wani abu shi wannan wato asusu na tsarin bai daya ba karamin taimaka ƙasa zai ba in za a sa ido a bi shi ka'in da na'in ka'idojin da aka saka central bank ita ce take kula da shi ita ke duba abin da ya shiga da abin da ya fita kaga in dai akwai irin wannan sa idan bai kamata a ce har an bari kudade masu yawa irin wannan sun fita ba tare da an bukadinsa a kan lokaci har sai wata hukuma ta je ta bankaɗo ta fito da shi ta to ta fada wa duniya wannan akwai wato kasawa daga ita shi babban bankin kasa da yake kula da da wannan asusu wannan asusu duk sanda aka bari har i zamanto an fara samun ana ana almundana cikin shi to shi shikenan kuma dan najeriya kashin shi ya bushe saboda dama mu abin da muke hange shine kudaden da suna ware ne a hannun mutane da hukumomi daban-daban za ka tarar a wani lokaci a baya sai ka ga masana'anta daya ma'aikata daya tana da account a bankuna sun kai goma saboda a yi wato ɓadda sawu a samu damar cinye kuɗin. Malam Babangida Babaji kenan malami a nan babban birnin tarayya Abuja a yayin da suke tattaunawa da abokin aikinmu dangane da badakalar kuɗi da aka gani fiye da naira biliyan biyu a wasu asusu masu zaman kansu. Yanzu kuma sai wasikar nan ta Malam Tinau tare da Ashuru Sani Bazanga. wasikar malam Tinau a wannan rana to malam Tinau ya ce maso uwa allah sarki ya kamata ya so ɗanta al'amarin nan dai maso uwa in bai so 'ya'ya ba to bai yi gaskiya ba zancen ribabban gwaza a jihar dodonni ana ganin kaman tura ta kai bango tun dai an yi abin da za a yi an wuce wuri abin da ya kamata a girmama uwa a so kuma 'ya'yan domin 'yan uwa ne kada a ƙi juna kada a ɓata juna kada a sa wani san rai ko son zuciya saboda hidimar duk guda ɗaya ne al'amarin dai buƙatar maje haji ya yin sallah in kuwa har ana da bukatar a turmushe a dumurmushe a mutsitsike ciyawar ƙyara ta zamanto 2023 ba ta yi motsi ba to fa sai an tarbi rayuwa an tsaya tsayin daka an daina nuna ma juna yatsa an daina harara an daina ƙiyayya an kawar da kyashi an kawo alkhairi an yadda cewar Allah dai Allah Allah dai shi ke sarki kuma in ya nada babu wanda ya isa lokaci ne kurin ke ba da iko ayi yi abin da ake ganin shi ne hujja in ji malam tanau ciyawar kyara ta rigaya ta daina haiduma irin na tsafta al'amuranta yanzu ga ta nan musamman ma yankin manoma makiyaya jihar dodanni duk wata amana an riga an kauda dan matsuru gwani sha nema dage gwani a fada shago sarkin dambe baban yaƙi allah ya kiyaye ka lokaci ya yi har ana ganin ma yanzu ya ɗauko sabon ɗan mara takalmin ƙarfe ya sa a ƙafa watakil wani zai taka to kun ga kenan shirin nan da kuke yi na gyara don ku yi hikima maganar ita wannan gwaza kun yanke inda ta ruba kuna ganin kun zubar damina ga alamu ta albarka tunda dai yanzu ana ganin an kai wajen kusa gab da gaba shi kenan ganye ya amfana lokaci kurin za mu ji sauran kiris jifan yara an kusa shiga shekarar ta dambe ko yakin neman ƙuri'a a gurin talaka shi ma kuma ya hankalta don yanzu talaka ya riga ya ya waye kwakwalwar shi ta shiga nazari wajen ganin komawa in zai zaɓa. ba zai yarda ya fada inda ya fito ba so ɗaya ake tsalle a shiga rijiya a yi dubu ana rami kaga kuwa ba ta sabuwa bindiga ruwa don haka in kun ji gyara to ku kwa gyara kuma abin da ya kamata malam naude ya yi maku tuni ya ce ku na faɗa ku na zuwa gaban kuliya don shi dai baya gyara don al'amuran gaban kuliya in aka gama batanci ne ko rashin fahimtar juna amma sasanci girma girmamawa kambamawa sai an hankalta malam tanau yana maku fatan alkhairi mu lafiya to wasikar malam din kenan wanda Ashiru Sani Bazanga ya karanto maku. Masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri. A madadin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan sai kuma injiniya Balarabe Muhammad Bello wanda ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku. Duk a madadin su ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar Umar Abubakar Malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya. masarautar macina da maciji alaka ne na dangantaka na jini mun samu a cikin tarihinmu cikin zuriyanmu wato an taɓa samun haihuwa mace ta haifi ɗa namiji da kuma maciji a tagwaye to da yake maciji dabba ne wanda ba dan adam ba bai iya zama cikin mutane ba ya shiga cikin dutse domin fadan yana dab da duwatsu sai ya shiga cikin dutse ya yi rayuwansa to wannan macijin kamar yadda rayuwan mubil adama muka kawo har kanmu har mu har jikokinmu har ta taba mu to muna kyautata zato wannan macijin su ma shi ma ya yi wurin wannan rayuwa da ya'ya da jikokin da ta taba kunne da sauransu to saboda haka kashe maciji a nan mafada sai haka kashe maciji a nan fadan macina ko cikin tsohon garin macina abu ne wanda muna gani kamar kashe jini mu dan uwan domin akwai misalai guda uku da ya faru wanda ya sa muke hanawa mutane kashe maciji na farko dai tukuna duk abin da zai faru a fadan nan ko za ka gani macizai suna fitowa da fari ko mu su suna yawo ko wani abu ko haihuwa za a yi ko mutuwa za a yi ko wani abu domin kwanan nan da dan uwanmu babban kanina yariman macina honorable baba bakar macina da allah ya masa cikawa kafin a kawo gawan shi maciji sai da ya zo ya bi ta fada ta kusa da inda nake zama ya zaga ya je cikin muri kuma ya zo shiga cikin duni kuma ya fita har aka kawo gawa kai janaiza maciji nan suna kusa suna juyayi da mu kenan to saboda haka duk abin da zai faru a wannan fadan to maci za su haka lokacin da aka yi wa baban mu sarauta aka daga masarautar macina dai sun fito har ma masu kyamara suna su dauka in sun juya inda macijin yake ba su dauka komai ba komai amma kuma sun dauke kyamara su za su ga maciji to sai ya zama kamar wani abu ne na armara kamar wani iska ne to saboda aka muke hana mutane kashe maciji a nan cikin tsohon garin macina amma wajen macina ba mu da iko a kai kuma muna da misalai guda uku da ni zan bayar wanda muke nuna mutane matsalan kashe maciji a macina na farko akwai wani lawani mu kafin ya yi lawanci yana cikin kuriciyansa lokacin bazara an ja na gyaran gona nan bayan gari sai maciji ya fito sai babanmu yake a kashe to sai mutane manya suka ji halin gurba a kashe maciji ba to shi da yake maji karfi ne sai dauki ana ta a kashi kawai kafin ma a bada amsa a yi wani abu shi har ya dauki sanda ya dauki maciji maciji ya mutu a take sai ya dauka maciji ya je jefa a ramin tururuwa kasan tururuwa da bazara suna fitar da hatsi suna ta aiki suna shiga suna fita ana jefa macijin na kawai duka suka koma cikin ramin ba tururuwa ɗaya da ya fito to har aka nan dai to har kafin a tashi aiki la'asar da sauransu sai zazzabi ya fara zuba wannan yaron har ya zo ya kwanta jinyan rashin lafiya a gidansa bayan magarba to sai gidan duk inda aka ji motsi da yake gidan zana ne kawai macizai ne suke fitowa macizai ne suka taru a gidan sun zo ramuko to a take shi kuma zazzabi da ya zuba mishi sai ya zama kamar mai paralysis kawai a take jikin kamar ba kashi sai kawai ya kwanta yana birgima kamar maciji yana tafiya haka yana fita da harshe irin yadda maciji yake yana maganganu yana cewa dan me shi din bai kashe ba shi yanzu aka kashe masa da kaza kaza ya zai kashe mana dan dauki ba sani bane kaza kaza suke ta yi ta mana to da kyar dai wannan bawan Allah aka dauko shi fada ya kasa kwanan gidansa aka kawo shi fada aka hada malamai da mutane dai aka nemi aka cece shi dai ya samu sauki wanda kowanne shekara har rayuwarsa kowane shekara sai abun ya taso masa to akwai maganin da ake masa to maganin kuma ba dama a yi katifinsa a gidansa a ajiye domin duk inda aka je maganin a gidansa to ba zai iya kwana cikin gidan ba inda maganin yake ba zai yi ba to sai dai aka kawo maganin a custody wato wajen ajiya wajen ja tumana domin shi yaron ya girma a hannun tumana irin yaron fada ne wanda za su yi hannun matan fada suna ayyuka haka mata ita ce take kula da magani in abin ya taso matar sai ta zo ta fada sai aka yaji ka bashi shi kenan sai ya samu sauki to wannan daya na biyu akwai direban da babu mu ya kawo domin ya tuka tractor a gidan nan muna gidan shi bura sai aka san shi kiya bura tantan to shi ma ya zo da matarsa daga jigawa sosai matar tana da juna aka samu maciji ya shiga gidansu sai mata ta ce maciji maciji to akwai matan da ta aura yar garin nan sai ce aka yi ku da shi ba abin da zai zai tafi ko ko sai mijin ya gani ya ce ya za zauna da mugu a gida